Dada gangar siyasa ta kada a jamhuriyar Nijar bayan buɗa yaƙi neman zaɓe lokaci ne da masu shagunan sai da kayayyakin ƙyalle ke tabawa a manir wani ɗan kasuwa wato bisa tambayar da kama ni kwarai kwarai lalle siyasa ta tashi ƙyallaye daidai gwalgwado suna zuwa suna sai kala kala da ƙyallen irin kala ƙyallen shi yana zuwa sai daidai gwalgwadon karhin da yake da shi yanzu birane da karkara ababen hawa mutane kan kansu da mahimman wurare sun ɗauki harami inda aka manna tutocin jami'in siyasa ko fasta 'yan takarori da shugaban ƙasar na 'yan majalisa da haka gidan rediyon murya amurka ya zagaye a cibiyoyin yakin neman zaɓe na jami'in siyasa mali hayya ari daraktan yakin neman zaɓe a mrc nasara mai adawa mun buɗe wannan yaƙi nan ne a cibiyar fartin mun ma militan jawabi ai yaƙin zaɓe cikin ladabi cikin fahimta juna kasu hau kowa kuma kasu yi mugunyan magana ba ɓaci ba zagi ba wani abu ke turmus a'a aikin farti za su yi su yi tallar kandida su yi tallar tsarin aikin kandidan mu ba musan wani aza da rafo su zo su keci ko ku su zo su ebe ita ma pnds tarayya mai mulki ta ce ja ba wuri a cewar malin lawali ali daraktan yaƙi neman zaɓe a maraɗi gari da Allah dai ina babu kular kular wanda da kwai wanda wannan gari yakin neman zaɓe ga dangadan muna cikin shi muna dai fata a yi shi lahiya a ƙare shi lahiya na kira ga matasa kira ga matasa nan dai nake da ba matsala su je su nemo kartu dan su je su yi zaɓe na gari a yi shi ba tare da ta ce na ce ba a jam'iyyar mpr jamhuriya ta albade haka take in ji isa kahiyatu daraktan yakin neman zaɓe